Sunana Hadiza. Hadiza ne. Nura. Malama Hadiza sana'ar me kike yi? Ina yi sana'ar na aiki a gidan mai filling station. To sana'ar wacce kike yi? Sana'ar mai kamar mai kamar eh, fuel ba? Eh masu bada mai? Eh okay. Ni customer attendant ne. Banda wannan kuma kina yin wani ne a gida? So ba na yi komi a gida. To me yasa kike kika fito har kike neman naki na kanki? To gaskiya yanzu wallahi sai dai an nima an taimaka mai gida. Saboda mu eh, shi kadai ba zai iya yi aiki kuma ya samu wani abu ne iyali zai su ci ba. abinda ya sa kika fito kenan eh kamar shekaru nawa kina wannan sana'a to yanzu na kai shekaru 11 11 kina yi ina yi aiki wannan to ta ya kike taimaka mai gidanki da wannan aiki to alhamdulillahi kamar wani lokaci dai in mun zo inda an ba mu salari an ba mu albashi haka so mm. za mu taimake shi da kudi makaranta kamar in bai su kai ba makaranta yara mm. in kudin bai kai ba za mu ciko mu hada kama yanzu kuma in bai samu kuma abu za mu iya iya abinci kuma mu ajiye mishi in ya zo kuma iya ce na za mu samu kudi mu ce to alhamdulillah mu ma wane muke yi shine kuma mun samu shi wannan shine dalilin da yasa kika fara koko da wani dalili a'a sai dai tumuke muji mu ji mu da da ke kanki kanki da kai na kuma to wani irin kina fuskantar matsala tun da sana'a ce da ya danganci mu'amala da mutane so eh da muna samu de kama mutane su ringa yin mutum sai dai hakuri mu na tsayi. muna tsayi hakuri da mutane saboda mu ma kuma mun fito nima ne mm. su ma kuma sun fito nima misali wani irin matsala ake fuskanta tunda kama yanzu kuma inda ba mai mm. ana nima mai mutane da yawa suna zuwa kuma in baki yi musu magana eh, a hankali ma zai su ringa zage amma kuma mu ma muna muna hakuri mm. muna hakuri da su saboda mun sani kuma a waje wane muke yi eh, samu abinci eh, namu kenan idan aka gaya miki abin ya bata miki kan yi kokarin ki nausar da su a sai dai mu ce da ya hakuri ya hakuri ya fi komi saboda hakuri ya fi komi eh, ko yanzu kuma in sun je kuma saboda muna so su dawo shi yasa kuma za mu hakuri da su to me burin ki a wannan aiki da kike yi to alhamdulillah alhamdulillah gaskiya na tumuki iyali na sosai sun je makaranta islamiyya sun je kuma makaranta secondary kuma da university idan kika gama wannan akwai wani abu da kike son ki koko hakura zaki yi to kama yanzu kuma yi alhamdulillah in na samu wani dai zai yi a gyara ba kuma in gani tunda kuma na riga inda akwai wani aiki kuma wani ni kuma qualification na zai iya me qualification ɗinki qualification na dai sai secondary ba kya sha'awar aiki sana'a ki ringa zai wasu abubuwa alhamdulillah wallahi da na samu kudi kuma zai iya samu sana'a kuma wani zai riga yi wannan kudi ki zaki tara domin ki wata sana'a to ai ba kudi sosai ba ne ake samu sai dai na rufa asiri ne muke samu wani kira zaki wa mata wani irin kira zaki wa mata kama yanzu ya eh, mata mu ne eh, na gari kowa dai su fito su nima na na kensu na na halal ko kari a zona kuma a ringa jira mai gida saboda mai gida yanzu kuma karfin su ma ba sosai ba saboda nigeria ya canja ba kamar da ba kowa dai a ringa fito a nima insha Allah barka bashir murya Amurka daga wannan sai da ne dai wannan kake so wannan sai da ilimi ilimi haske ne a duniyar nan ilimi lantarki ne